Rahim. Ra'ayi, babi na tara. ta yi jin sannan ta ɗora, "Ba na son ki da yaron can Zainul. Sam jikina ya bani babu alkhairi a tattare da shi, don haka in kin je ki sallame shi ba na son sake sa tare da ke, kamar yadda Abban ki ya tsane shi, ni ma haka ba na ra'ayinsa sam." Komawa ta yi za ta zauna don maganganun Hajja sun yi mungun jefa ta cikin ruɗani, don a tunanin ta Hajja ce hope ɗinta. amma sai ga shi ta yi mata ba ta Kul kika zauna ba tare da kin je kin sallame shi ba. Kasa musawa ta yi, ta sa kai ta fice jikinta ba ƙwari. Ko da ta isa inda suka saba zama ba ta gan shi ba, sai kawai ta zauna a wurin ta tallafa kumatu ta nutsu a kogin tunanin aibin da Zainul yake da shi, da har su Hajja suka yi masa wannan irin tsanar. Ringin ɗin da wayar ta yi shi ya dawo da ita hayyacinta. Fikin ta yi cikin sanyi ta furta: "Kana wajen gate kenan No, na wuce gida bisa jagorancin yayanki Dr. ahmad Miƙewa tsaye ta da hanzari. "Me ya maka friend?" ta tambaya cikin ruɗewa. "Kwantar da hankalinki my heart." "Me ka ce?" ta katse shi in kirekin Boys, sai da ya dara duk da bai gama warware ɓacin ran da ahmad ya jefa shi a ciki ba. Komawa ta ta zauna tana jin faɗuwar gabanta da take ciki. na ci gaba da ƙaruwa, tare kuma da burbushin farin ciki duk da fargabar yana son danna farin cikin kuma ta rasa dalilin da ya haifar da hakan, na ce "My heart, my love, my everything in the world, she is Fatima Zahra," dariya ta saki tana gyara zamanta don sosai zancen su yi mata daɗi. Ranar sun sha hirarsu ta masoya don na dama abin da zuciyoyinsu suke muradi kenan. hakan shi ya mantar da ita damuwar da take ciki, tare da shashantar da tambayar da ta yi mishi akan abin da Ahmad ya yi masa. Bayan sallar isha'i ta shiga site ɗin su Zubaida domin gaishe da Ummi mahaifiyarsu Ahmad, tana sanya kanta ciki daidai shi kuma yana fitowa, ƙirs ya rage bata ta faɗa mishi ba, ta yi saurin ja baya. Ya ce a ƙofar yana kallon ta ya tare mata hanyar wucewar. bata rai ce tare da juyawa za ta koma inda ta fito, don yanzu asalin haushi yake bata barin ma in ta tuno yadda ya yi wa zulfa a magana jiya cikin rarrashi, ita ko kullum cikin cin zarinta yake yi, da nuna mata isa kamar wani abbanta ne shi, sabida haka ko magana ba ta son ta kuma yi masa, sai in har ya zama dole. Fizgo ta yi ta faɗo saman ƙirjinsa ta baya a baza ta kwalla masa ihu, jin muryar Ummi ta nufo wurin ya sa ya sake ta tare da barin wurin. cikin hanzari, yana jin Ummi na tambayar ta me ya firgita ta haka, buɗe murya tai, yarda zai jiyo ta ta Ummi ɓera ne ya kusan illata ni don tsananin muguntar shi da muninsa. Cije lips ɗinsa ya yi na ƙasa ya furta, za ko ki ga illatawa ganin irin ki duk ranar da kika zamo a ƙarƙashin na yarinya. Kwatsam wani aiki ya taso wa Ahmad dan haka ya zama so busy, don in har ya fita tun ƙarfe shida baya dawowa sai tara. Hakan ya yi matuƙar yi wa Zara daɗi. Walwalar da take yi son ranta ga ta ya yi tafiya Umara, don haka ta samu sakewa da Zainul son rai. Soyayya mai cike da tsafta suke gudanarwa, wanda kafatanin 'yan gidan nan suke adawa da shi. Zuwa lokacin ƙanƙani ne ba su san me ke faruwa ba tsakanin Zara da Zainul, cikin waɗanda ba su sani ba har da Modibbo, don ko da wasa ba wanda ya kai mashi gulma. Zainab da hajji sun yi mata nasihar har sun yi bashi da ita amma ta hau dokin naƙi. Su Zubaida kam sun gaji ne suka saka mata a idanu. Duk da ranar da suna yi mata magana to da tsiya za ta rube su. Iyayenta mata duk suna da masaniya, amma sun kasa tsawatar mata, don tunowa da wasiyar amminta. Ku riƙe min Zahra gwargwadon iyawarku don Allah, kada ku bar ta taimaraici na Ku so duk abin da take so, ku faranta mata. Hakan zai yi min daɗi kuma zan dawwama cikin alfahari da ku, ko da ko bayan babu ni ne a doron ƙasa, don na san na ya gabato. Waɗannan su ne kalaman da su ke tunawa, shi ya sa dukkansu suka mai da ita ‘yar lelensu ba sa son ta cikin damuwa sam. A cikin ‘ya'yanta maza ko manin ne kaɗai ya san tana soyayya da Zainab, shi ma a yammacin yau ne ya tsinta kalaman da suke zuba wa junansu na soyayya, mai nuni da shaƙuwa ainin. lokacin da ya zo wucewa ta inda suke hirar, Aikam Adanar ya sanar da Ahmad abin da ya je kuma tabbatar masa da ya ɗauki mataki tun kafin modubba ya je, don yana da yaƙinin zai iya yi mata ko me ta nema a kan zaɓinta, saboda girmama sunar mahaifiyarsa da take ɗauke da shi. Washe, gari tun da sassafe Ahmad yana ba sai ɗin Zainab, don can ya samu labarin Zahra ta kwana. A yankunansa na ganin ya kawo ƙarshen gwamnatin ɗan Baturiyar faɗin shi. Ba kowa a falon sanda ya shiga, don haka da Darekta Ram ɗin da ya san mallakinta ya nufa, ƙofar a buɗe take ko da ya murɗa, don haka turawa ya a hankali ya shiga. Jiyo hayaniya ya yi sama-sama, muryar Zara da zulfa a yake jiyowa, samun kan ya da laɓewa cikin labule, Allah ya yi wa ki Zulfa, tare da ke 'yar nanaye, kalaman da suka daki dodon kunnensa sa kenan Zulfa. Al'amarin yawon biyan kulob ɗina ƙaddara na ne, kuma Allah ya iyakance min shi don haka ki daina kira na da 'yar nanaye, saboda kalmar tana kona min zuciya, in kuma kin ƙi to lallai matakin da zan ɗauka a kai ba zai yi miki daɗi ba, kin daɗe ba ki ɗauki matakin ba kuma ki sani ban yi farin ciki da barin ki zuwa kulob ba, don ni na so na ga tsarabar ciki a gidan, kin ga an samu ribar yawo kenan. to na Allah ba naki ba banza wacce alkhairi ya yi nisa da ita. Tsakanina da ke Allah ya isa, kuma kamar su Abba da ba sun ji halin da yake ciki, don wannan karan ba zan yi shiru ba ko don gudun bala'in da yake jawo ma kanki, kada ya zo ya shafe mu muna zaman zaman mu ki faɗa musu in ce tare muke yi haka a shirye nake nima na sanar da su yaron da yake tare da shi a kulob kuka haɗu, sannan bin maza yake kai ki kulob, kin ga ko me za a yi min tare za a yi mana, o oh, ƙiyayyar da kike yi min ashe har ya kai ki yi min sharri da kasafi irin haka. don ya yi miki kyau amma ki sani ina da hujja mai ƙarfi a kanki, kuma wannan takardar da kika zo min da shi ta neman in shiga ƙungiyarku ta Lesbian, ita ma zan nuna duk a matsayin hujjata. Haka zalika Zahida tana nan duk cikin hujjojina, ga kuma su Zubaida da Zinat duk na san suna da abin faɗa. In maganar ta isa Modibbo Palace, don haka mu zuba, za ki ga wanda zai yi nasara ni da ke. Amzara ba ni fefan. Na bar zancen ƙungiyar, dama na san ba za ki amince ba. Dalindina ce ta matsa min akan tana son ki in gayyato mata ke, amma Allah ba da son raina hakan ta faru ba. Kuma dan Allah ki rufa min asiri ki bar batun sanar da su Abba. In sha Allahu zan daina wannan rayuwar nan ba da jimawa ba. Ya ilahi, wato ba ma ki shirya barinta ba. To Allah ya shirye ki cikin gaggawa. Ita kuma Dina take kowa ki ce mata ta bi duniya a sannu. Mutuwa zuwa take yi cikin rashin tsammani. Ni dai ki ce kin fasa sanar da su Abba kin ta furta cikin son watsar da zancen. Zulfa ki tubar ma Allah tun kafin lokaci ya kure miki. Wannan watsatstsar rayuwar da kike ciki ba abu mai kyau ba ce. Ki yi wa kanki faɗa tun kafin da na sani ta riske ki, kuma ki dage da roƙon yafiyar mai duka akan kurakuran da kika aikata. Ki rabu da ƙawayen banza ki mai da hankali a ibadarki. Allah zai taimake ki tare da baki kariya akan shaidanin aminai. Ki yawaita zikirin haulala. safe da maraice sau goma, Allah zai tsare miki farjin ki daga aikata alfasha, Uhun ya sayyada zakilla zan duba zantukanki in gani amma ni dai ki min alƙawarin kin bar zancen faɗa wa su Abba, don shi abin da na fi buƙata da ke bawe wannan wa'azin ba, la haula fi sha'atillah, Zulfa anya Umma ce ta haife ki ba canza mata ke aka yi ba a asibiti, ina ga ke ɗin jinin Iblis ne aka musanya mata bata sani ba, tabbas zancen ki haƙun da alama ta yi kama da shaidanu. Muryar Ahmad ya yi musu bazata, a kiɗime suke kallon sa tare da ja baya, don tabbas ba makawa ya gama jin dukkanin su. ko kafin su ankara ya ɗauke Zulfa da lafiyayyen mari hagu da dama, ya kuma sa ƙafa ya yi bal da ita, ta yi mungun buguwa da bedside drawer, ta saki ƙara, ya zara bears ɗinsa ya soma zuba mata tana tsala ihu, "Rufe kofar nan!" ya umarci Zara, jikinta na rawa ta aikata, ya yi wa Zulfa leash zara na gefe sai kuka take yi tare da roƙonsa da ya yi haƙuri haka nan, kada ya halaka ta ya zo yana da na sani, wallahi ko na kashe wannan ba zan taɓa yin da na sani ba, dan ire irensa a doron ƙasa bala'i da masifa ne, ya furta cikin tsawa, neman mata a mu wa zubilla Allah ka kawo mana ɗauke. amin ya yi Hero, zara ta amsa cikin kuka, Bel sai kuma ɗagawa zai ci gaba da bugunta zara ta yi saurin rungume shi ta baya. Ta riƙe hannayensa duka biyan gam. Don girman Allah tare da soyayyar da kake yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ka kyale ta haka nan, kuma ka rufa mata asiri ka bar maganar a tsakaninmu. Ture ta yi yana jefar ta da wani banzan kallo. Me kike nufi? Me irin wannan aikin saɓon allah kike roƙo da a rufa mata asiri? Kina tare da ita ne? Na ce kina tare da ita ne zara. A'a yaya ba na tare da ita, ina tunatar da kai ne cewa Duk wanda ya rufa wani asiri shi ma Allah zai rufa masa, wannan laifin Ubangijinta ta yi wa kuma shi ne zai mata hukunci daidai da laifinta, wataƙila ma kuma ya yafe mata in ta tuba, don shi gafurin Rahim ne, don haka mu rufa mata asiri sannan mu bi ta da addu'ar shiriya, inda hali ma ka taimaka ka amso mata taimako kamar yadda ka amso min, yawon zuwa kulob ya zamo tarihi a gare ni, kuma billahi'l-azim ban taɓa aikata aikin alfasha ba a rayuwata. Ko da na yi zuwan kulob, ka yarda da ni filis yaya, ka yarda da kalamai na. Dam gaban Zulfa ya buga, ashe shi ne mungun da ya lalata min bajet. na ya zama bai cika ba. Zancen zuci take yi hawa yana zubo mata sharshar shar don ba ƙaramin duka ya mata ba. Na yarda da ke maista ya nuno Zulfa a kyamace kina a hakan amma kika zo min da zancen banza kwanakin baya. To wallahi Allah in biki fice daga watsatsiyar rayuwar nan ba. mu a karo na biyu ba zai yi miki daɗi ba, kuma kamar su dubba sun gama jin halin da yake ciki, in ya so ni ma sai ki lalubo shin ki liƙa min kamar yadda kike liƙa wa Zara. Rarrafawa ta yi ta kama kafar sa cikin dushewar murya ta ce, Na tuba yaya ka rufa min asiri, na yi ma alƙawarin bari amma dan Allah ka janye kada ka sanar da su Modibbo. Ta karasa cikin matsanancin kuka, yadda take kuka sai ya karya masa zuciya. Please yaya afuwan. Zara ta ce hakan tana kuka ita ma sosai, sabida yadda tausayin Zulfa ya kama ta, barin ma da ta dubi gefen bakinta ta ga ya fashe sai jini yake zubarwa, ga jikinta duk shatin belt, fatar ta yi jajir. Ajiyar zuciya ya sauke ya janyo shitul ya zauna. Nasiha mai ratsa jiki ya yi ma Zulfa ita ma Zara ya yi mata. Duk jikinsu ya yi sanyi amma a ƙasar zuciyar Zulfa sam bata ta ba, don ayyana yarda za ta wulaƙanta wa Zara rayuwa take ta yi. saboda a ganin ta duk da ta amsa tayin da ta zo mata da shi cikin sauki da Ahmad ba zai san abin da take aikatawa ba, balle ya yi mata wannan irin dukan, da girmanta da komi. amma don mugunta ta janyo mata ya dake banza, tare da rasa cikar burinta. Jinya Zulfa ta yi har na tsawon kwanaki uku, duk wanda ya tambaye ta me ke ta sai ta ce zazzabi in kuma an tambaye ta ciwon gefen bakinta takan ce faɗi tai a toilet ta bige. Su zina sun samu labarin komai a wurin Zara, kuma sun yi shiru da bakinsu sun bi ta da addu'ar shari'a, don su ɗin suna rufe sirrin junansu a kan komai. ba wanda yake jin cikinsu sai isu-isu, Ahmad duk lamarin Zulfa ya mantar da shi zancen Zainab, yanzu so yake ya samu lokaci ya tafi wurin abokin Murabba da ke Katsina, ya sanar da shi lamarin Zulfa, ko da taimakon da zai bata ta ko da na addu'o'i ne, kamar yadda ya ba wa Zara. don sosai lamarin ya tsaya mishi a rai. Zahra ce tare da Hafsa ƙawarta wacce ta kawo mata ziyara, hira suke yi irin na aminai.